وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halarci shuke-shuken da suka shimfiɗa a doron ƙasa ba tare da zangarniya ba da waɗanda suka fito a kan zangarniya shi ne wanda ya halarci bishiyar dabino ya halarci shuka mai nau'o'in 'ya'yan itace a wajen kama da ɗanɗano shi ne wanda ya halarci zaitun da rumman ganyensu mai kama da juna, ɗanɗanansu daban-daban. Ku mutane, ku ci ‘ya'yan itacensa idan sun nuna, ku ba da zakkarsa a ranar girbinsu, kada ku ƙetare iyakokin shari'a a wajen ci da ciyarwa. Allah baya son masu ƙetare iyakokinsa a cikinsu ko a waninsu. Wanda ya halarci dukkan wannan shine wanda ya halatta shi ga bayinsa, don haka mushirkai ba su da haƙƙin haramta shi.